Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Haka kuma ana iya jin mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin dai na FM a Nijar wanda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kasar Ghana kuma a Kumasi ana iya jin mu a Alpha Radio. Haka kuma za a iya fada yanar gizon mu ta kai tsaye wato voa hausa.com masu gabatarwa safinatu sada sodangi hafsat bello dan mai soro sai kuma maryam bashir bagaji yawa amma yau babba baƙon mu ta ji ta mana wani aikin da zamu so mu ta ce ta yau <laughs> to haka yake Masu sauraro a yau Juma'a goma ga watan Nuwamba shekarar 2017 Kamar yadda muka saba duk ranar Juma'a muna magana ne akan nishaɗi da al'adu. Inda za mu tattauna game da bikin raya al'adu da aka yi a jihar Kaduna makonni biyu da suka wuce. Za mu tattauna da wani mai ruwa da tsaki a harkokin wasanni da al'adun gargajiya. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe. kana magana da Muhammadu Sani Idris Kauru wanda aka fi sanin shi ne moda kuma dan wasan Hausa. Ka dauko ne daga ma'aikatan wasanni matasa da al'adun gargajiya watan Ministry of Youth, Sport and Culture. Ina bangaren al'adun gargajiya da kuma nake kula da bangare kuma kuma har ila yau na ka tafi da rere. Jihar Kaduna ta yi wasu tarurruka na al'adu ko guda ɗaya ne ko biyu za ka iya gaya mana wa ne? Akwai shiri da aka yi musamman saboda matasa ganin an ɗauko su su nuna fannin kere-kere da fasaha na da creative kenan wadda shi wannan mun sami irin wanzamai mun sami makera mun sami masu na tukwane mun sami sai irin zana din nan ko yiwa wani ce hasabari da irin waɗannan abubuwa. da fatan za a gabarce mu Maryam karshen makon can ne da aka gaba. Haka ne. Eh, kin san ku 'yan matasan nan ba ku amintuwa. Muna da biye ba. <laughs> To haka kuma za mu tattauna da abokiyar aikin mu din ita Maryam Bugaji kamar da aka ji ta a cikin shirin a game da wani dan abu da ta je ta wakilce mu a wurin wanda wani fitaccen farfesa a nan Amurka kuma masanin harkokin Afirka ya sadaukar da dimbin littattafai ga wata jami'a. To ku da ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa da ke tabo abubuwan da suka shafi rayuwar matasa kai tsaye. Allah, don Allah, Allah. mu je ga abokiyar aikinmu Maryam Bugaje mu ji tsarabar da ta kawo mana daga Jami'ar George Mason a nan Amurka. To Maryam barka da warhaka. Mun zo gari. Barka da zuwa babban Wannan shata ɗin su mun tabbata ne sai mun gaba tattauna da ke sai mu ji a ina so da gangan nake. Ai da san ki da shata ke ba ba sauki. <laughs> To sannun mu. Yawwa to Maryam ina aka shiga dan dauko mana abin da ya kamata. Eh to uh, Usman da Safina da Hafsa jiya mm. an yi wani taro a nan Jami'ar George Mason mm. inda wani fitar fitaccen malamin jami'a wani dr john padden mm. wanda sananne ne a nigeria kowa ya san shi Mm. tun eh, a shekarar 1960 eh, kaɗan bayan mm. da aka yi eh, samu 'yancin ƙasa yake Najeriya ya koyar a jami'ar Ahmadu Bello ya koyar kuma a jami'ar ah, Bayero ma mm. yawanci ma kaga har shi chief Leo ɗin ma malamin shi ne yawanci kowa ah, eh haka ne to ya kwasa shekaru da dama sama da hamsin yana koyarwa to an san Najeriya an san shi ya san a <laughs> ah, tare shi fa aka shirya wai aka maido da Ah, birnin tarayya zuwa Abuja. wato kin ga kowannen alif ɗari tara da nawa ne da wurin saba'in da wurin shida ne ma aka. shi daɗe yanzu ya dawo nan ne? Mm. Eh, yanzu ya dawo nan wurin mm. kuma yana da da aka yi zaben shekarar 1999 mm. na shekarar 2003 na shekarar 2007 ma yana cikin masu sa ido mm. ya san Najeriya sosai to jiya aka yi wannan taron nan da ya sadaukar da littattafai sama da dubu hudu wannan jami'ar wasu ma ke na da kaɗan daga ciki ina ji ba ma duka eh. bayar ba eh, ma wannan jami'ar shi ya rubuta littattafan ko kuma nashi ne kawai ya bayar da ya tara shekaru da na aiki kuma yana ta eh to Mm. tata ya tara littattafai da dama tarihi ne na darussa ne yawanci eh su mm. wanda akan yawanci uh, abubuwan da suka shafi Najeriya ya rubuta littattafai da dama mutumin an fi sanin shi da littafin tarihin da ya rubuta na mm, um, Ahmadu Bello kuma a bara eh kuma ya rubuta wani littafi game da shugaba Muhammadu Buhari challenges of leadership in Nigeria wanda yake nufin kalubalen shugabanci a eh, Najeriya haka to ya rubuta uh, a shekar a bara kenan to amma kin kai ya shekaru hamsin da wani abu yana koyarwa yanzu eh, a wani shekarar Najeriya gaskiya eh, ya san Najeriya sosai ya san Najeriya amma na san kila kin dan ji daga cikin bayaninsa, na san eh. dole kin ji wani abu me hikimar bawa jami'a wa'annan littattafai to yana shekarun da ya tara yana mm. karatu kuma yana nazarin abubuwa mm. to ya tara littattafai masu amfani masu mm. abubuwa dai to shine ya tunanin ya baiwa jami'o'in nan ah, ba ma jami'ar ah, jami'ai su kaɗai ya zai baiwa wa littattafan shi ba don na baya su masu karu. ya ka kasafta ya ka eh. na ce irin wannan abu yana da kyau sosai ah. kaman wato na yi amfani da su kuma zai muku amfani yan baya ga gashi kamar kwarai balle kamar littafi ai shi ka ba kuma sai ilimi an baya sosai eh, za su yi amfani da sosai eh. kuma jiya kuma a gurin taron ma eh, mutumin nan da na um, Mm. opec um, muhammadu barkindo eh, eh, babban darakta shi ma ya je eh, ambasada najeriya mm. zuwa uh, majalisar ɗinkin duniya shi ma ya mm. hallara dukkan sashe duk ɗaliban shi ne siyasar najeriya akwai uh, tsohon ambasadan najeriya zuwa amurka john campbell shi ma ya je taron yake cewa sadda aka tura shi aiki najeriya irin nan ya zo dai ba shiri din nan to ba wanda ya nema a lokacin aka ce mm. ya nema uh, shi dr padin uh, so shi ya taimaka mai ya gano komai inda ana mm. son najeriya dai eh, tsohon hannu ya san najeriya sosai kuma in ka je na maganin mm. najeriya in yana da irin sha'awa eh, yana son kasar nan kawai eh, yana son kasar irin su ne irin su ne zaki gan ana irin kasashe suna irin ba da lambar yaban wani wanda ya ga ba kasar ka ba ka zo ka yi ruwa ka yi tsaki saboda kauna ka yi ba da gudunmawa irin su ne ya kamata ki ji ana ba su irin lambar yaban amma to kin sauna abu maryam da yanzu nake kake tunani da kuka ce yayi shekara hamsin yana Najeriya lokacin da muka taso eh, koyarwa hmm. lokacin eh yana koyarwa lokacin da muka hmm. taso fa lokacin zaka ga malaman makaranta fa turawa ne kai ta ganin su eh duk su ne da eh, farare ne fike garke daga baya ne ɗaya bayan ɗaya suka dinga tashi eh. to akwai wanda kuma hmm. sun saba sai suka zauna kamar irin shi sai kamar irin shi eh kuma duk da ko bayan sun tafi ma suna aiki da Najeriya ba wai sun ba watsi da komai ba a matsayin wannan shiri na matasa akwai wani abu da kike ganin cewa abin dauka wurin matasa a wannan abu To, yana nuna amfanin ilimi ma mm. da sanin eh, menene eh, da sanin past waiwaya adon tafiya abin da ya wuce muna cikin shi har yanzu eh, mm. murka waiwaya baya yana da mm. amfani sosai shi ma kamar yanzu da muke magana al'ada tattauna da muka yi da mu ɗaki na yayi maganganu da yawa na abubuwan da yaran mu ma yanzu ba su san shi ba an manta da wasu abubuwan sai ka ga wanda yake nesa da kai sai zo yanzu kin ga kamar shi wannan Dr. shi John Padden din nan ai in ka je sai ya baka kunya akan Najeriya. Kai kana tunanin kasar ka ce kaza kaza in ya fara baka bayani. Na ga wani eh. hoto kin nuna mana ma da eh sun bashi wani eh, babbar riga. Eh ya sa babbar riga. Ka ji magana nan da kai eh. tuna da wani littafi da na karanta da wata wata marubuciyar tarihi ta rubuta akan Najeriya. Sai shi sa Ahmadu Bello ya rubuta wani gabatarwa a gaban littafi ke cewa to hmm. duk da taki wannan littafin ya kin kokari sosai amma ba wanda ba wanda ya cancanci hmm. ya rubuta tarihin Najeriya Najeriya face 'yan Najeriya su kansu. To mu kan sai dai a zo wani ya koyar da mu. labari. Eh, eh. To da wannan. To kin ga ilimi kenan yana da matukar muhimmanci kuma bayan ilimin a amfani da shi wurin bincike da amfanar da al'umma. Sosai sosai sosai eh, sosai. To alhamdulillah to wannan kan abu abu abu yayi. Mm, in shi kuma su mutane suna iya bibiyan mu a shafin mu na VOA Hausa za su ga bidiyon eh ga bidiyon taron mm. insha Allah. Mm. Eh to haka yake mun gode Maryam sosai sai mu ce sai wani lokaci mu sake ganin me kika zaki zakulu mana a yau da gobe. Sosai sosai. <laughs> Masha Allah. Allah don Allah Allah

alkeki mai wagon kura ɗan yaro zaki mai tarin ƙarfi ɗan iro kowa ya san kowa katsina wanda ko da kuda kana wanda yola, Allah <laughs> sarki. <laughs> shata Allah ubangiji ya gafarta masa ya sa rahama ya zama shine duk wani abu da ya yi da ciwo da waye ya zama shine karshen wahalarsa eh sannan duk wanda suka mutu Allah ya ji kansu Fulatanin Yola mm. da ya taba ce min wai mu mun ji daɗi mm. sai na ce mishi da wai muka tsina mun ji daɗi na ce mm. mishi daɗin me eh. wai saboda muna da shata Allah sarki shi saboda tsananin son da yake shata wai muka tsina mun ji daɗi saboda muna da shata <laughs> bari mu kina wa fulatancin wallahi tallahi yana ɗaya daga cikin mutumin da ina ji a raina dama ya mun waka Mm. a ah, lallai ba ka haduwa a wani biki a eh. Funtuwa Motel eh. sai ce ku zo nan yara yana zo da shi muka je muka gaishe mm-hmm. shi kuna son shata ya muku waka muka eh. ce eh sai ce kai ba yanzu ba yara sai kun girma sai mun girma Allah sarki <laughs> Allah ya gafarta musu duk wanda suka riga mu gidan gaskiya to yanzu sai ku biyo ni mu ji tattaunawar da muka yi da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki akan harkar wasannin gargajiya na kwaikwayo a arewacin Najeriya To da wa muke magana cikin shirin yau da gobe? A kana magana da Muhammadu Sani Idris Kauru wanda aka fi sanin shi moda kuma dan wasan Hausa a bangaren wasanni fina A daga wata ma'aikata muka zakulo loka saboda tambayar da muke son mu yi? Kada ko ne daga ma'aikatan wasanni matasa da al'adun gargajiya watan Ministry of Youth, Sport and Culture da ke cikin jihar Kaduna. Ina bangaren al'adun gargajiya da kuma nake kula da bangare kuma shi ma har ila yau na ka daɗe da rere To mun sara akan gaba dama jihar Kaduna ta yi wasu tarurruka na al'adu ko guda ɗaya ne ko biyu za ka iya gaya mana wa'anne ne? Ah, ta yi guda biyu da rabi. biyu da rabin shine akwai shiri da aka yi musamman saboda matasa ganin an dauko su su nuna fannin kere-kere da fasaha na dati creative kenan wadda shi wannan mun sami irin wanzamai mun sami makera mun sami masu ne na tukwane mun sami sai yin irin zana din nan ko yiwa wani suke hasabari da irin waɗannan abubuwa da wani abu ne na abin gargajiya waɗanda musamman kamar yin irin yadda ake tukwane na gargajiya da a yi yi a samu yambu da saka a kona a yi irin wannan tukwane da sauransu to wani karo a cikin satin da ya gabata mun mm. yi wasannin gargajiya wanda aka tara gaba ɗaya na najeriya mm. wanda jihohi da dama sun zo mm. don su gabatar da al'adunsu da suke da shi waɗannan abubuwa ya haɗa da akwai wasan kokawa akwai wasan raye-raye akwai wasa kuma na kiɗa ne kawai zalla hmm. wato wanda kira shi da hausa musical rendition ba a waka ba a rawa hmm, sai kiɗa kawai tsagwaron kiɗan ne kawai yaya sauti ya kiɗa hmm. ta yaya kuke yin kiɗan kuma da waɗansu abubuwa da kuke amfani da su na kawo wadda abin kaɗe-kaɗen domin ka ga akwai gurmi muna da kotso muna da duma ne. muna da fare muna da algaita eh. da irin waɗannan abubuwan da dama hmm. so shi ne ake nunawa cewa to irin waɗannan abubuwan na gargajiyar eh. ku nuna mana shi magani shekara da shekaru idan ba irin wannan taron ba ba ka ganin da ake da kamar yadda ake yi a ce misali daga yanzu mutanen da ke anguwan dan kande da mm. mutanen maraban da misali za su haɗu mm. a ranar kasuwan garin mm. eh, na dan kandin ko kuma wanda ga ana wasan kokawa ko kuma mutanen da ke makani da ke can kauru da mutanen kauru da guwa a haɗu hmm. a zuwa ko kawa da ranar juma'a da hmm. ranar kasuwan kauru a wancan lokaci ko ranar hmm. laraba a je guwa ko wanda zan iri wani to yanzu sai ga shi an mai da shi kusan shi ne irin na zawa wanda waɗancan al'adun gargajiya shi muke farfaɗowa da shi yanzu ga cewa ana gabatar da irin waɗannan wasanni saboda 'yan bayan su ga cewa tunda a wannan karan har akwai irin wasa na kwado wato za ka yi mm. ramuka guda takwas mm. eh, hudu nan hudu can sai gana ɗiban dutse na jefa da ya da ya yi da ka sake ɗiba ka dinga har a samu wanda ya zama gani gwani eh. a turancin nan kira shi alu alu to mm. duk to eh, duk irin waɗannan wasanni wani abu ne wadda gwamnatin jihar Kaduna take to ita ta ɗauki ɗawainiya na yi na ƙasa gaba ɗaya wanda baɗin Allah ya kai ita gwamnatin jihar Kaduna ta mika ƙwaryan yin wannan abu ga ga gwamnatin jihar Rivers. Hmm, su zo su haɗu su yi. a yi a can kenan. Mm-hmm. Eh zai zama kenan su za su ɗau bakuncin abin. Su za su ɗauki wani na baɗin Allah ya kai. To Allah ya nuna mana. Wanda in sake dawo a kan mm. wancan wasanni namu da muka yi na al'adun gargajiya na ƙasa gaba ɗaya. Mm. wadda da a hawan sallah muka san cewa wuraren da hausawa suke na me ake hawan daba mm. ta hau doki a dinga kewaye a yi su kuwa a kai dafi gaban sarki eh, mm. na ce a yi su kuwa a je a kai dafin gaisuwa gaban sarki a kai dafi to wannan kada an yi a jihaduna wadda masarautar zazzau ita aka ba ta ɗawainiyar yin wannan hawa mm. wadda akalla za a sami hakimai sama da ashirin ko talatin da hawa hmm. wanda kowane hakimi za ga yanayi kwarewa dokinsa hmm. da mahayan da kwalliya kuma haka za ka samu makaɗa hmm. yawaye eh, da 'yan kwalkwali da masu bushe-bushe da mafarauta irin wanda za ka ga kamar a ɗan galadima za a gan shi da eh, an yi shiga da kayayyakin fulani na kore da sauran abubuwa za a yi Mm. irin masu yan borin nan da abuwa da ana miji kada kare an wuce mm. za ka zama shi mai martaba sarki akwai ya haɗa waɗannan abubuwa da dama mm. wanda za a gaza shi akwai har masu irin mafarauta da gaba irin yan bindigogin nan da sauransu irin mai martaba ya fito za a yi abin a gaskiya ya yi kayatar kuma ƙasashen duniya da dama sun kalla saboda an nuna abin kai tsaye ne da duniya wanda akwai hukumar Ah, mm. wata talabijin ta kasa abu da wadda da makamantansu sun yi nuna kai tsaye nuna da eh. duniya sun kalla. Eh, to amma eh, yanzu eh, ka san ah, Malam Sani zaka jin an maganar al'adu da sauransu za a yi tunanin tsafi suka san al'ada. Matasa sun samu shiga wannan abu? Ah, shi sai yan ce maka an fara yin ma na bangaren kirkire-kirkire na matasa domin a nuna al'adun baya. Mm. Kuma da muka maganin kira da jima, mm-hmm. fatan asabari yin tukwane kamar da na bari to a wannan karin ma taken na wasan na al'adun gargajiya na bana an yi shi ne musamman a kan kananan yara mm. da su ne suka gabatar da wasan kwaikwayon su suka gabatar da waƙoƙin su suka gabatar da kaɗe-kaɗen da mm. sauransu yara dai wanda suka kama za ga abin sha'awa shi ne za ga yaro ɗan shekara bakwai mm. zuwa shekara goma yana barar maka da wasanni daban-daban wanda an shafi al'adu na arewacin ƙasa da kudancin kasa da mm. koma wani bangare ka fito saboda yanzu misali kamar mutanen rivers mm. sun zo sun gabatar da nasu yan eh, mm. eh, bayelsa sun zo sun gabatar da nasu to kuma kamar mu eh, kaduna a da jihohi da dama dai waɗanda suka zo don sun gabatar da nasu shi da za ga yara daga kowane sun zo tare da al'adun wurarensu domin su gabatar wa mutanen Najeriya su gani. Su gani, baje kolin haka. Hmm. To, to yanzu misali yawanci hmm. zaka ga al'ada da ake magana Uh, wasu za su ce al'ada in ba a raya ta ba tana mutuwa da sauransu a ganinka al'ada hausa ta samu koma baya a ɗan tsakanin shekarun nan koko tana samun bunƙasa ko farfadowa, mata ci bayan al'adun al'adun ba koma baya da kashi 65 bisa ɗari hmm. domin yanzu yara ba san irin waɗannan wanda da lokacin farin wata za a fito a yi ta wasan alambaku mm. ko langa ko irin waɗannan ba mm. so eh, kuma ko kuma a zauna wata yadda tijiya a cikin gida tana zauna ta tana tatsuniya da makamantar irin waɗannan mm. saboda yanzu an rabu yara kallon fina-finai ne ko kuma eh, eh, hanyoyin sadarwa ta intanet watan ta yanar gizo Mm. wanda ya zai kama kasa duk ta duniya wanda ta duniya ta mishi daɗi ya mm. kalla kuma ya ga menene ake yi oh. to a yanzu a kamar da ce koma bayan wanda shi sanya gwamnatin najeriya da na jihohi mm. gaba ɗaya sun yunkura ganin cewa su ko da irin waɗannan abubuwan domin su nuna mu cewa a duniya cewa waɗannan al'adu da muke da su da ya kamata a ƙara ƙarfafa su a faɗaɗa su yanzu eh, malam kafara da kai da mai saurare na da eh. a kowane al'ada na malam ba bahaushe inda mana ta faɗi za a je gonan kabara a mm. yi aikin gayya mm. manoma da kaɗe-kaɗe da abubuwa za a da komai abubuwa za a yi maka aiki gobe in Allah kai mu gonar kanin moda za a je mm. jibi da Allah mu nauyi huza za ba za a je a zata an je mu za a je na wajen yana lere ma'ana za a ga gonaki ne daban-daban daban-daban wanda ake je za a yi wannan wanda da kaka haka za a zo ana kaɗe-kaɗe ana rere ana shi girbe mm. shi ne idan kaka hatsi ya zo gida mm. shi ne fa fulani za a ga suna wasanni na shaɗi shaɗi wani mm. da zo na ƙasan hausa fulani babu wasannin ko da nake magana wanda ba su gaskiya wanda yau idan gidan makera suke aure za a gan kawo dundufa an hura wuta yaro jariri ya koda yau a kafe da a ɗora shi a kan ƙarfe da wuta a nuna cewa gadon gidansu kwarai irin waɗannan al'ada a yanzu ya ja baya. Ta ja baya. Mm, haka. Babu. Ba shaɗin ba irin waɗannan wasannin wanzamai babu irin na na makera babu irin na na yara na matasa na dandali da sauransu. Mm. Wadda a yanzu duk waɗannan abubuwan yanzu ya riga ya kawo. Babu tatsuniya da wasanni wanda dalaman mu na makarantun sakandare mm. zuwa firamare za ga akwai littattafai da suke bugawa na eh, tatsuniya da wasanni. Ko wasanni da tatsuniyoyin mu. kuma tatsuniya a kasar hausa mm, to duk irin waɗannan abubuwa yanzu ya riga ya kau ya bace sai ga yaro yana wai tantan ne ko menene ana eh, eh, shi kenan aka iya eh, shi kadai irin yawa to aka sun abubuwan da da yake wannan so saboda haka yanzu ga cewa al'ada irin ta da yanzu misali a ce ma ana biki mm. za ga ya mace an ya kama an je kamun amarya da daddare da yar fitillan kwansu da abuwa ana gaza amma yanzu ya matan ta kashe kai gidajen masu suke kai kansu gidajen maza abuja <laughs> kenan ya ga an kawo mota ce da abuwa za a yazo a dauko mm. wanda da ni da girman mu da shekarun mu samantaka sai dai abokanan ka sai maka so al'ada ya riga ya kau zamani ya shigo a ita kanta za ku dinga chatin da ita a waya mm. tana faɗa kana faɗa mm. to eh ai ka za a ji kaza za da ba ka ban je mm. wannan na gane to zamani yanzu yana shigowa da abubuwan da yake kai da waɗannan wanda yara yanzu kalmomi ma na Hausa sun ba ce sun bace musu wanda kaga azuba da sun bace kaga azuba da al'ada daga cikin ƴaƴaye na akwai mai suna Ahmad mai sunan baba ne ka a mm. amma naira dubu mm. na ba aka kyautan ka ina yana neman matashi kuma gashi yana ta wuce matashi kuma yana ta wuce shi gashi yana ta gitta matashi yana <laughs> eh, ta ba ba ta dauko mishi mataki yin da ke Ka dauko yawa sai koma ba sai da dawo sai na karbi naira dubu da suke da je fulo da <laughs> kwan fulo dauko fulo nan to shine matashi shikenan ko ya ya rasa <laughs> <laughs> gaskiya yaro wai na hauka ko hmm. ai zan gaya zan gaya eh zan gaya sai na gaya eh wai sai na faɗa mai eh sai na gaya eh, sai na gaya duk mm, waɗannan abubuwa ne na gargajiya da muka bar su zan gaya masa mm. ko zan faɗa masa mm. to duk irin wanda ya ce ai zan gaya zan gaya ai ba hausa ba gaskiya sai a hankali to duk irin waɗannan abubuwan ya fara shafewa yanzu a ƙasan hausa an fa dama mu muna da dama wanda muka aro su eh. daga larabci turanci Eh. yanzu yaro idan kace mishi ba kuɗi na su yamma mun moki da san da zai eh. sai ka ce biredi mm. yaro da san nawa ba san ce masa ke keke mm. eh, yanzu da dama laulawa laulawa mm, bai sani ba ka ce keke sai ka ce keke to irin waɗannan abubuwa wani abu ne wanda a yanzu ya fara daga cikin al'umma kifin ya ce kashi biyar bisa ɗari yanzu sun bace mm. kamar inda kake zan cewa a yanzu da suka san irin waɗannan abubuwan haka haka akwai hausa daban-daban wanda kowane bangare suna da su mm. da al'adarsu da dole su ce a rike sokoto mm. yanzu misali idan kace kaje Sokoto. Eh. sai kaje ka je ka ce samun samun tsire na amma kai ka samun tonka kaka samun yaji. karka samun yaji yaji mm. an bin ne kamar nan eh, kasar zo zaka ce karka sa tanka eh. shi wani tanka ma zai dauka irin tanka ne irin na daki na kwarai haka to kaga dai sai an raya za su sani eh, ya kamata mu nuna wa yaran menene al'adar su musamman na wurin da suka mm. su san shi su san kuma na makwabta haka domin ko da ga dawo ga maganar neman aure wanda da yarinya idan ta hango saurayin da ko muke ke kan da karshen ba ta ta gudu kwarai kuwa kwarai sai dai abokanan zai su ɗauko kwana su dinga zuzu ba mutu kamar an yi juwe kenan a dinga zuba kuɗi za a samu mutum ɗaya kuma ta tura shi kai ma yarin gidan gidansu ina yanzu da wayo na da dabara ta mun zuba da al'adar wanda yanzu za ga yarinya ta tafiya ba ta jin a tana cizon matsirake ko tana babu makaranta ta ba abin da ya dame ta amma ba sa ta suna cikin abubuwa hanya kwarai da kwa zai wahala wanda mu kuma da a wannan lokaci ne idan muka samu yarinya tana irin wata idan tana shan rake ne sai a a kai kayan ke guda sai a dauko mm. mai kalangu a eh. dinga kadawa da kike da kenan sai kai koba gidan sai a aje ta share ke ta bori eh, in ne rake ne gashi nan <laughs> to ana gudun irin waɗannan abubuwa wanda kaga ai na ga addini a harar da kana tafiya kana cin ciye ciye eh wanda kuma kaga sai daidai da al'adar tamu to kaga sai yin jingina da wannan al'ada wanda ita tana ita ba tana magana addinin bane a'a mm. tana tunanin cewa idan ta yi haka din sanin ya kamata cikin gidan ta san ya sa kunya mm. ta yi abin da bai kamata ba mm. so irin irin waɗannan abun shine wanda shi mu a cikin al'adu yanzu ya ɓace daga cikin abubuwan waɗanda shige ana yi na dandalin sun bace A'a waɗanda ake yi ma misali tsakanin eh, zamantakewa na unguwa da unguwa

yanayin gudun ka yanayin tashin shi. Mm. To duk irin waɗannan wasanni na na gargajiya ko na wannan babu. Mm. Shi sa yanzu gwamnatoci gwamnatoci mm. sun yi yunkuri ganin cewa sun dawo da irin waɗannan abubuwa. Wanda ka ga a biyar zuwa ashirin da shi da wannan wata da muke ciki. a Abuja za ta kara kara jihohin nan gaba ɗaya. saboda gabatar da Abuja Carnival. Shi kuma wanda za a ga ana suna har da wasannin dodo wata masquerade kenan da mm. hausa da hausa eh. ana wasannin ninkaya na irin botin gata eh. ana wasanni na kokawa ana hawan Silanga. ana carnival processions eh, su langa da sauran mm. abubuwa duk waɗannan abubuwa za ga an tara sai an gama kaf in kira ka waya in je aka yi na Abuja to in Allah ya sa ya yadda ma idan na nan ba zan zama wakilin ku na Amurka ba eh. amma zan zama wakilin ka a wannan wuri zan iya sanya maka ma abubuwan ka ji abubuwan da ake gudanarwa to shi ke abubuwan da ake yi to insha Allah ku zan kira kai kai ma in ka kana bata an gama in Allah ya so ya da za a gudanar da yanzu sun ci gaba da tallace tallace tallace in ana gayyatar yan uwa da abokan arziki da kasashen duniya daban-daban domin kamar da aka saba dama duk shekara ana yi. To mun gode sosai da dogon tattaunawar da ka samu kai dogon tattaunawa da mu malam Sani Idris Moda sai in ce sai Allah ya kai mu wani lokaci zamu sake laluba ka kamar yadda muka ce lokacin yayi. Alhamdulillah ina godiya da kuma wannan kafe musamman kai kanka da Allah ya fifita ya kaka wannan hukuma a kasar Amurka gidajen rediyon su kana gudanar da wani shirye-shirye domin mm. wannan ina da dama ke na gudun wanda kake badawa shi ma domin mm. da masu saurare su san menene kuma da al'ummu mm. menene kuma abubuwa ke gudanarwa domin a kan haɓaka al'adar. ina godiya suna na Muhammad Sani Idris Kauri wanda aka fi sani da moda. Na gode. To na gode. Sai maka taken na shitcoins. Shitcoins. A gashi da mutane an barka. <laughs> Ya su ji insha Allah. to kin ji mo daki na wai shi tukwan sai yana nufin wai za ta kan yi kashin kwai eh, a wani fim ne da ya fito shine nake tsokanar shi da wannan <laughs> to Allah ya sa mu dace yanzu kan duka duka sai mu tattara ina mu ya namu Allah ya sa mu ci gaba da daukan abubuwa masu kyau a cikin al'adun namu yanzu a madadin Hafsatu Tsunani yawa dukan kudin da ko bala eh to sai kuma Jilla Gresham da ita ce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. John ni Usman Ahmad Kabara a madadin Maryam Bugaji ta shigo mana da tsarafa mm. nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta